ai ya ce wannan ai kaulan wahida wannan wanda ake rikici yana jin ka a gindi a gindi to kafin kare kafin mutum zafin nawa kawai abu ya kafin haka shi ko ya rufan masa to a maganar maliku na farko za a iya ce daidai yake wannan da sa a hannu na biyu magana yake a sai kana rike da shi to amma kawai kare fita je na wanda na mai za ka dai sai ka gasa masa ya? ba zai sai an kimna shi ko an ba shi umarni ba zai eh eh ya dai shiga tsaka a ra'ayin maliku da ba abu na farko a kaulan wahidan za a ci eh eh su suka fi yawa eh amma kuma masu horon cewar sai an ce bishi zai bi ba su da yawa wanda sai an ce bishi sannan zai bi da amma kuma wannan ma dai harin da ke zai zama ce in an bayi da bambanci da nanon har dai ba zai kai wata ya ce bishi ba daidai yake da nai mai igiyan can da ya shiga tsaka hmm? maɗaukaki wanda ke sama daga ali ne a yi rawar tirmidhiyu في جامعه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا للا الجنة والله أقوي إذن وصو جداجي كاكباتا مسؤال الجلنبا yura zuhuruha min batiniha ana ganin bayansu daga cikin gidajen kaga inda irinsa ne kaga nan muna kallon da ke gudanawa a baya na baya shi ma yana kallon ne ake a ciki to wannan gida ba ga irin akwai su ba a ba duk da yanzu ana nema a kwatanta mai gilashi amma duk da haka dai kallon baya bisa aiki minan na'umani a lajannatar laburarsan ko yura ha min ha wa ha ko min zahiri ha ana ganin cikin daga wajen ana kallon wajen daga cikin a wana ta cctv ake kallo wannan a fili haka ke kallo tun da ganin aljanna ya fita da ba irin ganin duniya ba bai eh oh a ah, ai ba akwai irin ya zo masallaci da ke ake masa gilasai manya-manya ko shaguna sufa-sufa ka ga ga kwalaye a ciki kana kallo daga waje amma inda fitila kai kuma da haka waje ba amma da rana ne za ka ga sai dai amma dai ba cikakken ganin ba kamantawa ne faƙama a arabiyu kun ji mai iya tambaya wato mutanen karkar lokaci Allah ba su basira mutum ya tambayi abin da ake na karatu ma wani ilimi ne Eh, da dama za ga mutum ya yi tambaya saɓanin ma abin da ake karantawa ga labarin da ake ba mutane ga abin da ake so mutane su fuskanta su gane shi ko yana sai yana dubo wani abu wani abu a ran fashe yake tambaya amma shi galibanin wanda izo ji kai karatun ya kawo kashi ka zo ji maganar da ake ita ka zo ji to irinta ne za ka iya yin tambaya hawa ce gari in zai tambaya jiya da kace kaza kace kaza din ni ina da tambaya in an yi kaza in an yi kaza fa kaga wannan tare da kai yana sauraron ka kai ya zo ji to dai wannan mutum da gani kafin ya iya tambaya kuma jin ya kawo shi fakama a arabiyu wani mutumin karkara sai ya miƙe faƙala ya rasulallahi sallallahu liman hiya wannan gidaje da kake faɗi na waye wanda ya ji ko yana ciki inda yadda za a ko za a iya nema gidan da ana kallon ciki daga waje ana kallon waje daga ciki gidajen su waye kaga ina annabawa ne ya fi da rai kuma na suwaye na suwaye eh, in yadda za a yi shi dai wannan yana son shiga wannan gidan kala liman tayyabal kalaba kasan kuwa galiba ne ana ba da amsan fatawa irin halinka sai ga baka irinka ba gani mashaya in za su musulunta sai ce to banda shan giya banda kaza banda kaza masu bara idan suka zo musulunta sai ce to banda bara musulunci ya hana bara mu ne muke musulunta da mu bude mu kawai kai la ilaha illallah ko ka gyaru ko ba ka gyaru ba zo mu yi sallah zo mu yi kaza to mu ma ita muka iya iya musuluncin mu kenan rufewa liman Kaya ba ka san wannan gidan wane iri ne gidan tukuna gida ne may kore-kore ko Hmm? Si may wayo yawon eh, zai ce ce ce na ni. ne nun ay dubara saboda kanan wannan gida na wanda ya gana ni. Hmm? ya ba kauye ya iya mummunan magana shi ba yanzu nan ya taɓa ma magana ya murfifi in ya gida ma bai matan ya abu na ɗinka ba bakan magana ya iya bakan magana to wannan ba wannan gidan na mai daddaɗin magana ne sai ka san mu mu iya magana ba eh, sai ka ga in ka ga musulmi ya ake kya magana abokin shi ne to me yasa ba za ka haɗa duk musulmi a'a ka haɗo yan makarantan ku duk inda ka dan makarantan ku dan uwanka ne sannan duk inda ka ga musulmi shi ma naka ne ko da baya zuwa makarantan ku tayyibal kalama ya aje shi na eh wannan zan yi wa at'ama ta'ama wannan gida mai ruwa ba da shige shi ba kenan sai mai ciyar da abinci mai magana mai daɗi isa za ka ga isa larabawa abin da ya tar da su a haka mutane na suna ciyar da abinci akwai yin fagi lokacin da muke bin musuluncin farko-farko inda ya fi ƙarfi mala ana siyar da abinci daidai gwargwado illa dai bai kai nasu ba bai kai nasu ba mutumin da zai cewa bawan ta je in ka samu bako na yan taka wanda zai zai kwana nan gidan a yi masa goma ta arziki in ka je ka zo da shi yanzu ai wani ma ina iya zaɓe maka yi ce daga gasa yake ke ce ni bako ne ina neman masauki a to kowa na ji da kansa ka je mando ka je ina ka namo masa bako kawai ne a ta'amar ta'ama to mai cin abincinsa shi kaɗai ba hmm? lalle lalle wai malamar shi za ka na kare abin nan zamani da ai musulunci la ya tagayyaru wa la ya tabaddalu salihun li kulli makanin wa zamani kai ka kawo wasa kai wancan eh abin da ya janyo abin ya janyo ai masu wasa suka faɗi wannan magana da wani ne na kawo wannan hikayar mu alfa ne suke zaune da mallan aminu mallan aminu daga kiri, alfa daga ilori sai mallan aminu yake sai an haɗa abinci ga gani sai ce sai an haɗa abinci aka ce a ba za a haɗa ba sai ce shi alfa ya tashi sai an ce a shi tatan za ka wani abinci da kowa ba ita nake ce maka kalman kusan ta yi kama da abu nan amma su wancan ayan wanda suke magana ai larabawa ne ce magana sun fi kowa ciyar da abinci ba su kaɗai suke cin abinci irin wannan wanda muke yi yanzu na kaduna ba haka su ba irin wannan namu ne ba yanzu ka dubi ɗan umar bai cin abinci shi kadai ya gani yawwa tun da wannan haka shi ma malam umar da yake cewa wai zamani zamani yana canza addini sai dai mai addinin ya lalace da yana addini ya koma zamani kaga ya bi ɗabutu eh? eh, eh, abin galiban ya mutane ba su domin yanzu ce mutumin da kuke cin abinci a kofar gidansa zai wala ka je na wayo Allah ka bashi sai dai masu yi masa sami ku ko da ana shutihim shutihim din na malam wani zai rabu ta baya to amma mutum ya yi jaguna kuma sai mutum zamani ya kaga ya zama duk abun da ka biya raba ka da Allah ya zama dagutun ka ko wane ne ya haddan mani abin a dagutu na ƙarshen wanda duk raba ka da addinin ka to dagutun ka ne Eh, eh, na ƙarshen min kaza min kaza min mali hmm? to lissato mana wajen guda hudu ne kullum ma ta jawo da yadda abdu eh, rabba min waye da gairi ta'atillahi Eh, duk abin da janye ka dai daga dai da dagutun ka ne hmm? da abin yanzu kaga yanzu zamani ya ja ka ka daina musulunci a wannan da ne lokacin da babu musulunci da ake musulunci yanzu mun daina musulunci dole ne mu koma inda yake yayin da ka gani uh, can wajejen mu ka ga wajen mai a da da ban san yanzu ba kana cin abinci ga masu jira kuma ba ku fara cin yawa gaba da koya ya sai kun rage musu wanda sau samu ne a ce ku zo na asalin in shi da ake yi zan ce ban da ɗan kaɗan mu ce ku shigo ku zo mu ci tare in hmm? eh, shi ne ya zama ɗagutu ba amma da ya samu hakan ba daidai ne ba kaga mun halaka ne yawwa to kaga ne an bar addini to yawwa kuma makwata za su haɗu in ana da bako yanzu ka kamar yadda muke da baki nan barkatai a galadiya baki nan wanda suke gaisawa da mutanen nan da wuya a ce a fito ga ɗakin su suna zaune mu fito mu ci abinci a nan ba tare da su ba hmm? ina ruwan ina ina bello ƙofar gidanku ina ina yan zamfaran nan nan gangare su ko na sha samu suna wanke aure to ka kan ka fito da abincin ka sai ka ce abubakar ina aminu ku zo mu ci abinci mana in sun ki zuwa maka ta maka shi kullum sai a yi ta jiran ku a yi ta jiran ku ana gaya kuri hmm? za mai tau umaru ne ko ke wannan maganan a satan bata mata so ba tun da eh? babu inda za zana kofar gidan ba babu falo dai in ka shiga cikin wannan daurin mata za ka taro eh. to to to ya mu abu da muke ta kallo baki bakin anguwan eh kaga baki baki za su ci abincin nan ba ba abinci ne wanda za a ce sai sai manyan kaɗai za su ci ba baƙi-baƙi almajirai masu zuwa karatu masu zuwa kaba. in ka je in ka je gari ba ba sai ka da inda kana jure yunwa ba sai ka ba ka san abinci tun da da nan ne kai har akwai inda ake cin abinci da safi za a fito da shawara a ci tare hmm? da to kamar yanzu misalin kana iya ga yanzu a anguwan nan kakara da anguwan nan bayan da za ka na ci abinci a kofar gida da kyar da tsiya muke samu ana yi da ramadana hatta kasan sa wanda ke ce ina abincin ka kai ba ka kusa kai da kana kusa ai dole ta kura maza ai sai kai ka fito da abincin ka kai ka sai an je sai kowa ina abincin ka kabiru ina naka wani ina naka wani ina naka wani ina naka kuna kallo da ya baki baki na mu ci abinci tare da su to da na so da a ce a dinga cin abincin da za a dinga hada abincin ni amma ba sai an neme ni ba amma dan kawo nawa to mustafa yawa birnin eh a wannan za su aika sai na ba su fito a waje su ci abinci to eh a to to sai zo sai kamin na gari da luran da nake cikin ka kaga yanzu misalin ka zo wuri na suna za su ci abinci kaga in na tafi na baka kai ne mai zagi na je min eh, na zo na fara da ka zo kana bata min lokaci dole na zauna an jira su mutane da su zo su same ni da za su wani yanzu in na ce masa zo mu je mu ci abinci ma shi ma yana ganin kamar na abin nan ɗansa ga a tsaye tsaye ya zo wannan ya zo ya san da ni mutuwa wannan ya zo ya san da ni kaza wannan ya zo ya san da ni kaza to abun ya ci kurkuɗe min yadda ake min ba a yi maka yadda za a haɗe min za a ba a yi maka lokacin zai bani zan samu jifa jifa zan dinga zuwa to amma abin nan ko yanzu ko mitin nake da shi bayan abu na sai na yanke nan ni in kuna da mitin inda za a yi mitin saboda wani abu menene to ne mitin dina ni kullum ne har in ban tsaya na saurare su ba zan yi ta jin ƙorafi ta amma zo ba mu ga same ka ba amma zo mun ga ka tashi kuma na saba musu saurare sun kun ban da wani lokacin da zan ba su in ba shi ba yanzu ka gaba na tsayan saurare kan bar karatun nan ba in an tashi a karatun nan ba zan tsayan saurare ka ba yadda waɗannan suna nan suna jin kishin sun zo sun riga sun zo na suna jiya nan in shigan fito ba zan iya sauraren ka ba in an tashi da azhar ina son jirgin me ake gudanawa a can to kuma ni ma na so akalla in samu ko da minti talatin nawa don in ba haka ba ƙarshe da za ka je kanka na ciwo kana tafiya kana magagi kuma karatun ma tsakanin magariba da isha ba zai yiwu ba zai yiwu ba wai ba zai yiwu ba amma sai dai ka yi shi kai ma ba ka jin daɗin sa mutane za su ce mun gane amma kai ba ka gane ba ka yi shi dai kake so ba kana yin karatun yana ratsa ka ba zai samu ba dole ina da bukata a bani bayan la'asar durin ban san wani shigo wuri na bayan la'asar sai dai ni in bala'i koro ni na yau waje to shi kenan لغرفا يرى ظهورها من wa وبطونها min ظهورها فقام أعرابي فقال يا رسول الله لمن هي قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام نان مقطع وأدام الصيام يا يا دا عزمي كان نافلة نبا نفر الله وصلى بالليل يا يصلى بالدري والناس نيامو تو ونن جدا nasu ne قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا حديث عبد الرحمن بن إسحاق كان غريب كذا wannan ne yake وانا غريب نسبي نقومي نسبي وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام قال حدثني أبو سلام قال حدثني أبو معانك العشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي النبيات في الجنة غرفا أقول سجد جاء الجنة يرى ظاهرها min batiniha wa batinuha min zahiriha kaman wancan din gari a adda Allahu azza wa jalla liman at'ama ta'ama kai ce da abincin na da muhimmanci ke da rijiya wa adama siyama azumi wa salla bil laili wa nasu niyamu وقد تقدم حديث أبي سعيد المتفق على صحته إن أهل الجنة لا يتراعون أهل القرف وتؤن الجنة نا كلم ما سوى ان جداجي يتراعون سنة جنر ألا جدا يا ويكي ميشيا بسينا يا وكمان تولى على القرف فوقهم كما يتراعون الكوكب الغابر من الأفق توراون ده كي أتشوا أفقي وان ده كي تفيا يا أنا جنس أنا جنس واسي كذي ذكر فاشي شكران فكي وسا ده أفا كي دعوة دي دي نموري إن ده بارا وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، قال إن للمؤمن في الجنة na khaiba wallahi muni na da tanti a aljanna min lu'lu'atin wahidati mujawwafa lu'lu'in guda ɗaya ne kyakkyawa tuluha sittuna milan za a yi tafiya a cikinsa mil sittin mil sittin yanzu ko ɗaki an yi tsakwa ɗaki mamil ɗaya a duniyan nan ina masu yawon eh? mil ɗaya ne eh, ko ko ya kaɗa da shi a ce a duniya su alaji jibirin da masu zuwa china masu yi china nan ba su yi ɗaki mai mil ɗaya ba eh? su toko? ذاك ملة ذاك ملة شنو ده ما كواد كيلو طب مل ده ده كلام ذاك هنا بقى باكي لنا جاي شنو يا كلام ايه ايه a je daga gada su to a ce ya kai haka mai za a zuba ciki hmm? ya kai mil ɗan? Eh. to mutum da ya kamata ce ta tabi kuma yi mu zuba masa ba ciki ku dinga zuwa masa ba in na zo dole su zo su yi su dinga zuwa suna oda su a sayan masa ba mai ta jibgawa mai ta jibgawa ko kuma a zuba daban-daban ga shinkafa ga masara ga menene kuma ba za mu sayar ba ta jaga ba za mu sayar ba ta bara ne za mu sayar ta bana a ajiye ta hmm? ha ya gida ban manja ba ai shi ba ya shekara ba ya ji shi kwanan dole a tafi shi ko man gyaɗa abinci ta ko gyaɗa abinci ce sittu da bilas to ma mil ɗin ba ɗaya ba sittin gida ne kuma ba ma gida ne bai kai daki ba wuri ne kamar wata bukka ce ta shakatawa kowanne ɗan aljada yana da ita in ka tafi yawo za ka tafi yawo ka je wurin ka je ce ka bari in na gaji da zama wurin nan zama wuri ɗan nan bari mu tafi tafi yawo ganga za ka shiga wannan wurin ɗin ka je duk wata kwana za ka san da akwai mace a ciki kila ko duk mil ɗaya su mace ya eh, su ma matan wata ba su san da wata a ciki ba a mai gida barka da zuwa ka je ka zauna kai kwanukan ka da za ka je to zan wuce to shi kenan sauka lafiya ta raka ka daga nan ka wuce ka je ka sake shiga wani wurin nan ma kai aljannan nan in ka kalli aljannan na aikin da muke bai cancanta ba sabon aljannan da shi ba ta ai an ce mu yi ne rahaman ba tana bin bayan aikinmu ba ba sai ka yi iya abin da kake iya ba sai a cika maka ko kai tarbiyyar da kake ba yayanka ya sai kasa mai kokari ta gan shi na yi kamar ya mutu ya gina ya tushe idawa ya haɗa kai da gwiwa babu yadda zai yi ya kalle shi bayan kama ka kaje ta ungo daga nan ya sake yawa ya tafi je aikata amma wanda yake zaune kawai tun da ka shigo yake kallon ka yana kallon ka har ka je ka ajiye sun mai sake bi kai na kallon ka ko sannan ka ce masa je ka ci abinci dai ana buka a yi iya inda aka ko kalli su da na yadda suke aiki yadda suke sadaka yadda suke azumi eh, tuna da muku yanzu abinci wanda yanzu muka yi maganar abinci abincin yana da mai zama wahala ba ma wani abincin ku zo ku gani ba a yanzu za a ce attajirin da zai je isai mu nan mu je mu karya a gidan shi ta in yi sau ɗaya sai dai ba <laughs> to ai ma wanda su su dafa abincin ba a saba dafa abincin haka ba su ko in can hattin kawo suke ana wasa shi da yawan tokan gidan ruwan hmm? ramadi tokar gidansa ana fassara mawadaci da tokar gidan wa ganin ba da mata mai girki a rushe <laughs> awu ya wuce rushe ko gasar ta kuka menene abin na keji yana ya so kejin ne gas ana ta faɗa kejin ya karu. sai na ramadu je kana girki da gas kuma abu ya ɓaci ga kemikal kana ji a cikin abincin hmm? kemikal. chemical kaga da yake auna ba ko da a a ba akwai hikiman da ake masa ce ba wata hikima duk gasa aka ji a ciki abinci da na gas hmm? ma magana kana cin gas kana gani a gas ɗin ba ake ci

<laughs> kaji wanda an kawo jirgin itace tuni za ka ɗauki na itacen karo da wancan zai sau nawa da ma ina ɗaya daga ciki masu barin gaskiyar su ke wani illa dai yan babu to da babu daɗi da babu kwanda ba daɗi ita ka ci gaf maimakon su aisanta su rubuta su yi bayani wannan gasin kemikal ne yana haifar da kansa yana haifar da wadai ne shi kansa typhoid ɗin na yi tasiri idan sauran ya cije ka yi je haɗu da wannan gas ɗin suka rugu suka yi kaza sai ƙwaƙwalwanka daga nan sai sakar wa jijiyoyinka shi kenan daga nan sai ka kwanta to dole sai an sa ruwa an wanke shi wannan ruwan da ke sa wanke gas ɗin ake a shi ba a yi hanta ba a cin gas to होते bai से कौन komai ba to wannan hayaki bai da komai wannan in dai wannan na ike ne to ai hatta ana zuwa ka manta yayin da ke maka manta da yayin da in an gasa nama sai an sa masa toka maganin sa to a tako toka in an gasa nama sai an sa masa toka tokan gero ne ko menene a sa tokan a ci wala an kafa da ce ba zai ma illa ba to sannan ko kuna can hayaki abin da tikitocin nan naku can kuka je kuka ɗebo abin je maganin mutanen waje to yanzu za ka iske wanda suka sha mangul suka sa wannan tun daidai suke da wanda suka rayu yanzu ko junansu ba ɗaya ne ba to kafin kafa ce kanwa mangul mangul ana sa mangul a miya miya in kana shan miyan mangul in ruwa ido ke ka ba sai dai kawai kai haka an cewa ne ga haka ya haka yi kaza kaza kaza kaza ina da <laughs> gwari fadu ya eh? eh eh to to da fituna ni da lil mu'mini fiha ahaluna يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا نما فتشي في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى أو أبي هريرة وعائشة أن جبريل قال للنبي هذه خديجة اقرأها السلام من ربها ta taho za ta zo sa to suna tare da jibrilu ce ga khadija nan zuwa ka ce allah na gaishe ta ko kuma na gaishe a kara ka ce na gaishe ta eh wa allah na ke gaishe ta ya isa ya assalamu a salama min rabbika wa amarahu an yubashiraha sannan ya ce kai mata bishara daga Allah bi baitin fil jannati min kafari tana da gida a aljanna na zinari shi ne kishiyoyin fada gaba suke ce mata in an mata bishara da ɗakin kara ƙasa bu ba kara bare ba zinari a ce shi ce da Allah ka ba mu da wata san da aka mata aljanna da ɗakin kara da kasabu ba zinari ne wala saka ba fihi ba hayaniya a wurin wala nasaba ba wal kasabu ha huna kasabun lu'lu'i al-mujawwaf أعمال القلوب